A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a cikin jihar Niger Najeriya bayan da ‘yan bindiga suka auka wa garin na Shadaɗi. Mazauna garin dai sun ci maharin sun yi ta bin gida-gida suna cin zarafin jama'a tare ma da kisan mutane kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani. suka zo suka iso sha daɗin misalin karfe bakwai na sahi tun daga karfe bakwai na sahi suna nan sai da suka wajen awa takwas a jiya eh, suka wani awa takwas sun shi wasu kudi akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka ansa a hannun shi suka bi gida gida yanzu a takaitan takaitawa ita shara ɗin karkata ta watsi gida gida suke bi ido da ido suna ta halbi halbi sun kashe wajen mutum goma sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba haka zalika waɗannan mahara sun shiga garin Kuimo duka a cikin yankin ƙaramar hukumar ta Mariga inda suka ƙona ƙaramin ofishin 'yan sanda na garin tare da hallaka mutum guda kamar yadda wani mazaunin garin wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani. Da suka je suka koro shanun mutane zai suka dawo ta nan kuimun shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din ka an ce ma mutane duk dai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida gida to cikin albe alben nan suka albi wani kafinta da ake ce ma fafa shi sun kashe shi nan take. Yanzu wani hali garin na kuimo yake? A'a halin da garin kuimo yake dai ban mata da kananan yara babu kusan kashi saba'in da tara bisa ɗari duka an kwace wasu. Ni nan da nake magana da kai ina da mata hudu da iyali na gaba ɗayan su za su suna cikin garin Kwantagora. To har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai ƙoƙarin samun wani ƙarin bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen haɗa kai da jami'an tsaro Akan kan shawo kan wannan matsala ta ta'addanci, in ji gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello. Ana tattauna a kan yadda za a yi a magance wannan abu. Su mutanen kuma da suke wanga mugun hali muna watan Ramadan muna addu'a in Allah ya taimake su Allah ya shirye su saboda a samu zaman lafiya. Wannan hali da ake ciki talaka na wahala mutane ba su gonakin su mutane su bar su. Amma dai doka doka ne. kuma na tabbata su jami'an tsoro duk abin da ya dace su yi ban da shakku za su yi shi a halin da ake ciki dai ɗaruruwan mutanen garuruwan shadadin da kuimo suna ci gaba da gudun hijira a wasu garuruwa makwabta irin su kwantagora da sauransu mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina daga mina a najeriya